Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyar na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma muna tafi da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma za mu kama ko shirin nan na muryar masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin namu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. toma madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. thank you To da farko ga kanin labaran. Iran ta amince da komawa bakin tattaunawar Vienna a ƙarshen watan Nuwamba. AU ta dakatar da Sudan memba daga cikinta sakamakon juyin mulkin soji. Saudiya ta saki matashin ɗan shi'an nan da aka yankewa hukuncin kisa. Don zuga cikakkun labaran. iran ta amince da komawa tattaunawar biyanna a ƙarshen watan nuwamba da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da ƙasar ta cimma da manyan ƙasashen duniya a cikin shekarar 2015 mataimakin ministan harkokin wajen iran ne kan harkokin siyasa ya bayyana hakan bayan ganawarsa da mataimakin babban jami'in kula da manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar turai a birnin bruxelles ali hibageri ya gana da babban jami'in harkokin wajen kungiyar ta iyu e ne enrique mora a ranar laraba shi ma'ana sa bangare enrique mora ya wallafa a shafinsa na twitter cewa sun yi tattaunawa mai ma'ana da iran yayin ganawar tun da farko a ranar talata ali bageri a cikin wani sakon twitter ya jaddada cewa iran ta kudura aniyar shiga tattaunawar da nufin ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana halin da kasar afghanistan ta tsunduma sakamakon shishigi na kasashen ƙetare ya danganta hakan da shiga yakin da amurka ta yi a kasar ta afghanistan yau da shekaru ashirin da suka gabata a bisa fakewa da yaki da ta'addanci musta abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin taron kasashe shida makwabtan afghanistan da iran ta karbi bakunci a jiya laraba ya bayyana cewa kasashe makwabtan na afghanistan idan suka karfafa junansu za su iya taka muhimmiyar rawa wajen hada kan bangarorin siyasa da kabilu na afghanistan da kuma taimakawa wajen magance rikicin kasar a jiya ne aka buɗe taron ministocin harkokin waje na kasashe shida makwabtan ƙasar ta afghanistan a birnin tehran manufar taron shine haɗa kai don taimakawa wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kudancin asiya mahalarta taron sun haɗa da ministocin harkokin wajen kasashen ta iran pakistan turkmenistan tajikistan da uzbekistan da jakadun kasashen rasha da kuma china sai kuma ministan harkokin wajen rasha da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da suka halarci taron ta kafar bidiyo bangarorin sun da bukatar haɗa kai domin isar da kayan agaji da tallafi wa ƙasar ta afghanistan da kuma wajibtin damawa da dukkan bangarori domin samar da zaman lafiya a ƙasar ta afghanistan ƙungiyar tarar afirka ta dakatar da ƙasar sudan a matsayin mamba daga cikin ta sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi ranar litinin da ta gabata bayan shafe doguwar tattaunawa kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar ya ɗau matakin dakatar da ƙasar ta sudan daga dukkan harkokin ƙungiyar har sai kasar ta mika mulki ga gwamnatin wucin gadi wacce farar hula zai jagoranta au ta kuma yitar da juyin mulkin wanda ta ce ba za a lamunta da shi ba haka kuma kungiyar ta ce nan gaba za ta aiki da wakili a hartun babban birnin kasar ta sudan domin tattaunawa da dukkan 'yan siyasa na kasar ta yadda za a mai da kasar bisa hanya mai madaidaiciya kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada au ta kuma ya ba da sakin firaministan na sudan amma kuma ta buƙaci da a saki dukkan 'yan siyasa da ake tsare da ciki har da mambobin gwamnatin da aka hambarar kafin nan rahotanni daga sudan na cewa al'amura sun tsaya cik a daidai lokacin da ƙungiyoyi da kwamitin masu adawa da juyin mulkin sojin suka shiga yajin aiki na neman sojoji su mika mulki ga farar hula to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran hukumomin saudiya sun saki matashin dan shi'an nan da ake tsare da a kurkuku yau sama da shekaru goma an da yankewa ali alnimar hukuncin kisa yana da shekara 17 lamarin da a lokacin ya janyo wa saudiya suka daga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa amma daga bisani an sauya masa hukuncin kisan da ɗaurin shekara goma a gidan yari bayan da saudiya ta soke hukuncin kisa akan yara a shekarar 2020 ali alnimar wanda ɗan uwa ne ga shehu malamin shi'an nan na saudiya ayatollah alnimir an kama shi ne a shekarar 2012 akan shiga zanga-zangar kyanshinin gwamnati a gabashin saudiya yankin da ya kunshi tsiraru 'yan shi'a aka kuma tuhume shi da laifukan da suka hada da mallakar makami da fashi da makami zanga-zangar wancan lokacin yayinta an kame 'yan fafatuka na 'yan shi'a da dama a yankin ciki har da ayatollah al-nimir wanda daga bisani saudiyya ta zartar masa da hukuncin kisa ta hanyar hille masa kai a watan janairun shekarar shida. zartar da hukuncin kan shehu malamin alnamir ya haddasa rikicin diplomasiya tsakanin iran da kuma saudiyar faransa ta kudur aniyar mika wa ƙasar benin kayakin tarihin da dakarun faransa suka kwaso shekaru aru da suka gabata katafaren gidan adana kayan tarihi cure branly da ke birnin paris ya yi baje kolin wasu gwamman kayayyakin tarihin da dakarun na faransa suka kwaso da kasar ta benin a zamanin mulkin mallaka bayanai sun nuna cewa wannan shine karo na karshe da za a nuna kayayyakin tarihin a faransa kafin a mayar da su a kasar ta benin kwanaki shida aka shafe ana baje kolin kayayyakin tarihin guda 26 kafin a sake jigilarsu zuwa kasar da ke yammacin afirka a karshen wannan wata don bayan zaben sa dai shugaba emmanuel macron ke kokarin mai da kimar kasarsa a nahiyar afirka musamman a tsakanin matasa adadin kayayyakin afirka da ke gidajen tarihin faransa sun kai akalla dubu tasa'in kamar da wani rahoton tawagar ƙwararru da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kafa ya ambata to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To a gashi da Hassan Barka ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da ma jin mahangar masana akan waɗannan batutuwa a wasu lokutan tare da bayyana mahangarsu ta fuskoki daban-daban sai a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin.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 Ƙasashen Larabawa musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa ta Arab Link sun mayar da martani kan abubuwan da suke faruwa a Sudan tare da jaddada fatansu na ganin an samu kwanciyar hankali a ƙasar. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link a ranar litinin da ta gabata ta bayyana tsananin damuwarta kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar sudan bayan da shugaban majalisar mulkin ƙasar abdul Fattah al-burhan ya ɗauki matakin sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da kafa dokar ta ɓaci a sudan babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abu ya bayyana tsananin damuwarsa kan abin da ya faru a kasar sudan a ranar litinin da ta gabata sakamakon haka ya yi kira ga dukkanin bangarorin kasar da su yi riko da yarjejeniyar raba madafin iko da suka cimma a kasar tsakanin sojoji da fararen hula tun a watan agustan shekara ta 2019 bayan watanni kaɗan da kifar da gwamnatin umar hassan albashir a yayin taron zaman lafiya da suka gudanar a birnin juba fadar mulkin ƙasar sudan ta kudu a shekara ta 2020 bayanin kungiyar haɗin kan ƙasashen na larabawa ya ƙara da cewa babu wata matsala da ba za a iya magance ta ba ta hanyar tattaunawa abu mai mahimmanci shine mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma za a aiwatar a lokacin mulkin rikon ƙwarya kafin gudanar da zaɓuka a lokutan su da aka tsayar a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta jaddada cewa tana bibiyar al'amuran da suke gudana a ƙasar sudan tare tare da jaddada yin kira kan kwanciyar hankali da nisantar ta da duk wata wutar fitina a ƙasar musamman domin samun damar cimma maslahar ƙasa da biyar buƙatar al'ummar sudan a fagen ci gaba da nasarori kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa da jaddada wajabcin kiyaye duk wani batun da zai kare siyasar ƙasar da harkar tattalin arzikinta gami da al'amuran da za su kiyaye ci gaba da kasantuwar kasar kasar dunkwalalliyar kasa tare da samun haɗin kan al'ummar kasar da sojojinta ita ma a nata ɓangaren ƙasar masar a matsayinta ta makwabciyar sudan ta bayyana cewa tana zuba ido kan abubuwan da suke gudana a sudan tare da jaddada wajibcin ɗaukan matakan wanzar da zaman lafiya da amincin ƙasar gami da kare yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar domin kasancewar ƙasar cikin aminci da zaman lafiya masu ɗaurewa ƙasar masar ta ƙara da bayyana cewa zaman lafiya lafiyar sudan shine zaman lafiyar ta da ma kasashen yankin baki daya don haka ta jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin kasar kan kai zuciya nesa tare da fifita maslahar kasa akan bangaranci kuma haɗin kan kasar ya zame mafi mahimmanci akan wata maslaha ta daban ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta bayyana rashin jin daɗinta kan abin da ke faruwa a sudan tare da bibiyar al'amuran kasar tare da jaddada kiran kai zuciya nesa da rashin ɗaukar matakan ruru ta wutar rikici da tarzoma domin kare maslahar kasar a fagen siyasa da tattalin arziki gami da ci gaba da ganin kasar ta kasance ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da saɓanin mahangarta ta siyasa kamar yadda kasar ta saudiya ta jaddada aniyarta ta ci gaba da goyon bayan al'ummar sudan tare da kira gare ta kan kare duk abin da zai ci gaba da haifar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasa harkokin ci gaban ƙasa tun bayan sanar da matakin da sojoji suka ɗauka a sudan a ranar litinin na rusa majalisar shugabancin rikon ƙwaryar ƙasar shugaban majalisar shugabancin ƙasar general abdul fatah abdulrahman al-burhan kuma kuma babban kwamandan sojin kasar ya jaddada aniyar sojoji na mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma a kundin tsarin mulkin kasar a lokacin gudanar da gwamnati rikon kwariyar kasar amma ya sanar da batun jinginar da yin aiki da wasu ayoyin dokan kasar ciki har da tsige gwamnonin jihohin kasar tare da ɗaukan alkawarin ci gaba da kula da harkokin kasar domin gudanar da zaɓuka a kasar da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya. general burhan yana jaddada cewa sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a yanzu musamman hatsarin rabuwan kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba yana mai nuni da cewa za a kafa sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 a farkon sanar da juyin mulki a sudan wasu rahotanni sun bayyana cewa sojoji sun yi awon gaba da firaministan kasar abdullah hamdok da matarsa daga muhallinsu da ke birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan zuwa wani wuri da ba a sani ba amma a halin yanzu akwai wasu bayanai da suke fitowa cewa ana tsare da abdullah hamdok a wuri na musamman mai tsaro ana ta bangaren kungiyar tarayyar afirka ta au ta sanar da dakatar da kasar sudan a matsayin memba a kungiyar biyar majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa rundunar sojin sudan ita ke da alhakin kare lafiya da tsaron jami'an tsohuwar gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar da suke tsare tana mai jaddada yin kira ga rundunar soji kan mutunta dokoki da baiwa gwamnati rikon kwaliyar kasar damar kaiwa ga gagarumar nasarar da ta dosa har ila yau majalisar zaman lafiya da tsaron kungiyar tarayyar afirka ta kwadaitar da dukkanin bangarorin sudan kan yin aiki da dukkanin dokokin da aka cimma a yarjejeniyar birnin juba na kasar sudan ta kudu tana mai jaddada cewa gudanar da yarjejeniyar ita ce hanyar da za ta kai sudan ga mafita don haka ci gaba da aiwatar da tsarin gwamnatin riƙon kwarya da aka cimma a ƙasar ita za ta kubutar da sudan daga dambaruwar siyasar da ta shiga kamar yadda ƙasashen duniya suke ci gaba da taimakawa gwamnatin abdullah hamdok ita kuwa tawagar ƙungiyar tarayyar turai a birnin hartun fadar mulkin ƙasar sudan da ta hada da tawagar ƙasashen amurka birtaniya norway da switzerland sun jaddada matsayinsu na yin riko da hambararriyar gwamnatin rikon ƙwarya makwabciyar kasar karkashin firayim minista abdullah hamdok a matsayin halittacciyar gwamnati rikon kwarya a sudan kamar yadda suka jaddada wajabcin ɗaukan matakin sakin dukkanin fursunonin siyasa tare da samun zantawa da tsohon firayim ministan kasar abdullah hamdok haka zalika kungiyar tarayyar turai a ranar talatar da ta gabata ta yi tofin alatsi ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan tare da barazanar dakatar da taimakon kuɗaɗe da take baiwa ƙasar matukar sojojin ƙasar ba su hanzarta mai da madafin iko ga gwamnatin fararen hula ba Babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar Turai Jose Borrell ya yi gargaɗin cewa da sunan ƙasashe 27 mambobi a kungiyar tarayyar ta Turai ba su amince da duk wata dabarar rusa shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya a Sudan ba tare da jaddada ɗaukan matakin hanzarta dawowa kan tafarkin da ake tafiya a kai a ƙasar kuma rashin yin hakan zai sanya kungiyar tarayyar Turai ɗaukan matakai masu tsanani kan kasar sudan ciki har da dakatar da taimakon kudade ga kasar a wasu kiraye-kiraye da suka fito daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar tarayyar afirka sun jaddada yin kira kan hanzarta sakin firaministan sudan a ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar sudan abdullah hamdok da dukkanin 'yan siyasa da aka kama bayan juyin mulkin kasar kamar yadda gwamnatocin ƙasashen faransa da birtaniya suka yi tur da juyin mulkin da aka yi a kasar suna jaddada yin kira kan baiwa gwamnatin abdullah hamduk damar ci gaba da gudanar da ayyukanta matsayar kasashen duniya gami da kungiyoyin kasa da kasa sun yi hannun riga da matakin da shugaban majalisar mulki a gwamnati rikon kwaryar sudan general abdul fattah al-burhan ya dauka na gudanar da juyin mulki a kasarsa tare da kame fararen hula da suke cikin gwamnatin rikon kwaryar kasar musamman firaminista abdullah hamdok da jami'an gwamnatinsa gami da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi da abin da ya kira juyin mulki a sudan yana mai jaddada hanzarta sakin firaminista abdullah hamdok da sauran jami'an gwamnatinsa gami da mutunta dokokin ƙasar da suke gudanar da harkokin siyasa a sudan hakanan ƙungiyar tarayyar turai ta jaddada sakin jami'an gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar da aka kama tare da kira kan nisantar wani matakin zubar da jini a kasar tana mai jaddada goyon baya ga gwamnatin rikon kwaryar kasar a matsayin gwamnati da ta fi taka rawar gani a lokutan da suka gabata a sudan har ila yau kungiyar tarayyar afirka a ta bakin shugaban hukumar gudanarwa ta kungiyar musa fakki muhammad ya jaddada yin kiran hanzarta sakin shugabannin siyasa da ake tsare da su a sudan tare da girmama haƙoƙin ɗan adam gami da sake sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin fararen hula da soji a ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. kuma ga shiri na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare shirin da kan kawo ra'ayoyi na masu saurare daga ko'ina da suke bayyanawa dangane da shirye-shiryen da ake gudanarwa a wannan sashe da kuma sauran batutuwa da suka shafi harkoki na zamantakewa siyasa tsaro da dai sauransu da ma korafe-korafe ga mahukunta domin yin dubi akan abin da suke ci musu tuwa a kwarya sai a biyo mu sannan hankali domin jin yadda shirin zai kasance. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu e Hausa ta Hiran. mai magana na kumati dan kore gulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya birnin tripoli a yanzu yana so yi kira ga shugabanninmu na Nijar da na Nijeriya bisa taɓarɓarewar tsaro. Shugabanninmu a kan aiki da kuke badawa na tsaro Allah Ubangiji ya ƙara muku jagoranci a kai Allah Ubangiji ya ƙara muku jagoranci a kai Allah Ubangiji ya taimake mu gabaki ɗaya kuma mu ma talakawa mu kama da addu'a ba mu da wani ƙarfi namu banda addu'a mu talakawa Allah Ubangiji ya kama da sauƙin abin nan da Nijar da Nijeriya muna da matsalolin tsaro da muke ciki Allah ubangiji ya kawo mana sauki a kai Allah ubangiji ya kawo mana sauki mugayen mutanen nan da suke zawa suna ta tsugun na tsaye Allah ubangiji ka yi mana maganin su Allah ka shiryar da su su fasa masu shiruwa ne an mara shiruwa ne Allah ka yi mana maganin su daga na kuma ti dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar Libya a yanzu assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadoro diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar dalkairi muka zo rashin jihar baushin najeriya hakika matsalar taɓarɓarewa tsaro a ƙasa ta najeriya ya zama ruwan dare gama duniya ina kira ga can na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshe waɗannan matsalolin da suke faruwa musamman ma a jihohin Kaduna, Zamfara, Yobe, Borno, Kebbi, Filato da dai sauran jihohin muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen munafirka da ma sassan duniya baki ɗaya. ra'ayina ta kashi rediyo jamfuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga dan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi. assalamu alaikum sashen hausa gira radio bih mai magana almustapha kadangare dan asalin garin katagirin kantu jihar tawa guduma mada kwamitin bangi muna jin daɗi sosai bisa ga kudurin da wasu 'yan majalisun ƙasar mu ta nijar suke da ita don ganin cewa a ba da dama domin rattaba ma kudurin doka hannu don masu hannu da shuni su gina asibitoci masu zaman kansu ko a birni ko a ƙauyuka a gaskiya muna goyon bayan wannan maganar tasu muna fatan 'yan majalisu saura su yi nazari su yi tunani da cewa ba su suka kai kansu wannan wurin ba inda suke allah ya kai su talakawan nan suka yi sanadi don haka muna fata da cewa wannan dokai za a sanya mata hannu saboda a zahirin gaskiya waɗanda suke zaune cikin karkara suna fama da matsaloli musamman ma a ƙananan asibitoci wanda hatta da wai ba a zuwa ballantana manyan su san abin da yake wakana cikin karkara babu sauƙi babu ran rangwame babu tausai babu tausayawa wasu ma likitocin suna amfani da magani na najeriya waɗanda suke bakin iyaka suke sowa suna sai da mutaka da tsada don haka muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa wannan doka a san mata hannu domin talakawan karkara su samu sauki assalamu alaikum kadan gare ke magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai magana shugaban kungiyar association Malau Abban Jummai daga na Chat. Wato gaskiya irin wannan wasan kura da ake ta yi a Afirka sai ka ji wannan shugaban kasa an kashe shi dama gwarzaye ake nema sai a kashe su gaba daya. Haka suke aikatawa manyan-manyan azzalumai wannan sun kashe Bare mai nasara, sun kashe Sani Abacha, sun kashe Thomas Sankara, sun kashe mana Idris debi Yanzu sun yi tsalle sun jira Libya sun kashe mana Gaddafi. Za sun zo sun daure Albashir za su kashe shi. An zo an fara juyin mulkin da ba za a tsaya ba. can ko ina sun cakuɗa mana kasashen mu na afirka allah ubangiji kare mu mai magana shugaban ƙungiyar association malu banjima daga na chat Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio bh Mai magana ne na san talabar George kwatasku. a gaskiya juyin mulki da yake faruwa a kasashen afirka rashin adalci su ne yanzu idan ka duba kasashen turawa nan kafin ka ji an yi juyin mulki a kasan turawa abin zai baka tsawon lokaci da kuma ban al'ajabi da tunani yanzu mu afirka rashin adalcin shugabanni shi ke kawo juyin mulki in har ba sa sojoji su ringa musu juyin mulki su dawo su fara adalci a mutanen talakawan kasa da al'ummar cikin kasa a more demokuraɗiyya idan ba haka ba kuma sojoji sun ringa juyin mulki kenan daga naku mai sauraron kasan talabijin fataskum jihar yoban najeriya Rediyo iran suna na abba ma'amidu baran daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar riya mazauni kasar libya birnin misrata biyun mulkin da aka yi a kasar sudan wannan abin ba mu yi dadi shi ba yawan biyun mulki baya kawo mana ci gaba a afirka da fatan manya-manyan shugabannin afirka a yi kokari a je a sulhuta wannan kasan a daina biyun mulki ma afirka baki ɗaya ba za a sa nasaru da sauran mutane gaba ba su mutanen mu na manya-manyan mu na kasashen afirka su ne za su haɗa kai zai su duba wannan abin amma su ai nasaru suna lura wutan rikicin ne don saboda su da afirka su ɗibe da suke so mai magana a kuma barin daga daga don jamhuriyar nijar assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar bauchi muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya muna kira ga gwamnatin jihar teliberi da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su ɗauki matakin gaggawa domin ganin sun kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar kuma yana kira ga ƙyan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da addu'o'i domin samun zaman lafiya musamman ma yi wa kasar mu Najeriya addu'o'i a ƙarshe nake roƙon Allah bangiji ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a kasar mu Najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kai shi rediyo jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadora Diga Gadan Fulani wuri shugaban kungiyar dalkai alheri muka zo reshin jihar Bauchi. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Lawan Alhaji Abbali Agadas Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan karancin ruwan sama da aka samu bana a Jamhuriyar Nijar. To, masana sun yi bincike sun kuma ba gwamnati shawarwari na cewa hurare da dama a nan Nijar ba a samu ruwan sama ba sosai ba na kamar yadda ake bukata. Inda aka samu ruwa sama kuma kwari da kuma fara sun zo sun bata amfanin da aka samu. Kenan aka ana gudun barkewar karancin abinci ke ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki na taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi saboda kasu abuka cikin wani hali saboda yin haka shi zai sa a kauce ma karancin abinci idan kuma aka samu karancin abinci to kaga akwai matsaloli masu yawa saboda haka tun yanzu gwamnati sai ta ɗauki mataki na kare wannan abin na tunkara abin gadan-gadan saboda kai ya mamaye talakawa saboda allah wani ko cewa aka yi zo an rage mai abincin ya sayar sauki to ba da abinci saya kenan irin waɗannan kamata gwamnati ta jira ta ce sai sun zo sun saya a'a kamata ya daɗi ɗiba ta ba su cikin rumbun cimina da ina godiya lawan alhaji abbali a gadar jamhuriyar nijar To Marilla, ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to madalla yanzu sai shirinmu na gaba wato shirin nan na amsoshin tarbiyya shin da kan yi bayani akan wasu matsaloli da suka shafi tarbiyya a cikin zamantakewar al'umma sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na ansoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Tare da ne zai kasance tare da ku a wannan shirin. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da wata matsala wacce take tasowa tsakanin ma'aurata har ma a wasu lokuta da dama sukan sanya rabuwa tsakanin ma'aurata wannan matsala kuwa ita ce rashin haihuwa da farko allah ta'ala ya bayyana cewa shine yake arzuta ma'aurata da 'ya'ya maza da mata ko maza kawai ko mata kawai ko kuma ya sanya wasu ba su da 'ya'ya har ƙarshen rayuwarsu kamar yadda ya zo cikin wannan ayoyi cikin suratu shura inda allah ta'ala yake cewa mulkin sammai da ƙasa na Allah kawai ne yana halitta abin da yake so yana bayar da ‘ya'ya mata ga wanda ya so kuma yana bayar da ɗiya maza ga wanda yake so ko kuma ya haɗa su maza da mata kuma yana sanya wanda ya so bakarare wa'anda ba sa haihuwa lalle shi mai ilimi ne mai ikon yi cikin shuratu shura ta 49 zuwa 50 wannan ayar ta bayyana cewa allah ta'ala ne yake ba da haihuwa ga wanda ya so cikin ma'aurata wasu ya ba su maza zalla wasu kuma ya ba su mata zalla wasu kuma ya garwaya masu maza da mata wasu kuma ya hana su haihuwa gaba ɗaya amma idan muka dubi al'adunmu za mu sami wasu suna bakin ciki kan cewa ba su sami haihuwa ba gaskiya ne abin bakin ciki ne wato ma'aurata su kasa haihuwa sai ma su fara zargin juna da wasu tuhumce-tuhumce ko mata ta ce mijinta ne bai da lafiya ko kuma shi ya jefe ta da zama a kima wato wacce ba ta haihuwa amma abin da ya tabbata shine ana samun matsalar haihuwa daga bangarorin biyu gaba ɗaya mai yiwuwa rashin lafiya ce a wajen ɗaya daga cikin ma'auratan ko kuma dai wajen su gaba ɗaya sai dai abin da ya kamata mu sani shine cewa allah ta'ala shine yake bayar da haihuwa amma wannan baya nufin ma'aurata ba za su nemi magani ba ko kuma addu'a daga wajen wasu bayan Allah wanda sanadin haka za su sami haihuwa don Allah ta'ala yana yin al'amuransa ne da sababi idan ma'aurata sun nemi magani idan ba su da lafiya Allah ta'ala yana iya ba su lafiya ya arzuta su da haihuwa haka ma idan sun nemi haihuwa ta yin addu'a ko kuma yin tawassuli da wasu bayan Allah ta'ala allah yana iya ba su haihuwar kamar da yadda ya sha faruwa a cikin tarihi idan mun dubi kisan annabi ibrahim salam Allah bai ba shi haihuwa ba sai da ya tsufa sai aka yi mai bushara da haihuwa kuma ya haifi annabawan Allah waɗanda ta hanyar su ne Allah ta'ala ya wanzar da zuriyar annabi Ibrahim salam ya samar da annabawan Allah manya-manya a cikinsu daga ciki har da cikamakin annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin yanzu a duniya akwai wasu likitoci ko kuma mu ce asibitoci waɗanda aka ware su don kawai magance matsalolin rashin haihuwa a wajen ma'aurata a wasu lokutan likitocin a irin wa'annan asibitoci suna cewa ma'aurata kaɗan ne kawai suke zuwa wajensu ba su sami haihuwa ba ba su sami an magance masu rashin haihuwa ba saboda haka allah ya ba su ƙwarewa a wannan fannin suna da hanyoyi da dama na magance matsalolin rashin haihuwa wanda suka haɗa da bada magani ko kuma dai yin aiki a jikin matan ko kuma jikin mijin ko kuma dai a wasu lokuta hada cikin a waje sannan a dasa shi a cikin matar sannan su ci gaba da lura da ita har zuwa lokacin da za ta haihu akwai wasu kuma daga nan an buɗe masu hanya kenan suna iya haihuwa da kansu ba tare da komawa wajen ƙwararru likitoci don kula da su ba amma wasu kuma matuƙar dai suna son ƙarin haihuwa to sai dai su koma wajen likitoci a wani bangare kuma wasu addu'o'i suke samu wajen wasu bayan allah har ya kai ga sun sami ga haihuwa to ko ta wace hanya dai mutum ya bi ya sami haihuwan da yake so da ƙarshe dai allah ta'ala ne yake bayar da haihuwa kuma shi yake hanawa wasu ko sun je gaban manya-manyan ƙwararrun likitocin na fannin haihuwa ba za su sami haihuwar ba don allah bai yi nufin za su haihu ba wasu kuma rahama ce rashin haihuwa a gare su to Allah ta'ala ya fi sani abin da yake alheri ga rayuwar mutane don Allah ne ya san ƙarshen al'amura ya san kuma abin da ya fi alheri ga ma'aurata babban abin lura shine shine akan cewa Allah ta'ala ne ke bayarwa kuma shine yake hanawa don haka a bar zargin juna da wasu tuhume-tuhume wa'anda ba su da tushe a cikin wannan al'amarin da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin anan kuma za mu ta aya cikin shirin na yau sai kuma can an jima idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai shirin na karshe shirin na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma suka wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita a kansu da majin mahangar masana da suke bayyanawa da yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban sai a biyo hankali domin jin cikakken shirin. Afirka a yau.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 To yau shirin namu zai yada zango a kasar Libya domin jin halin da 'yan Afirka da ke bida a kasar ke ciki tun bayan samaman da jami'an tsaron kasar suka yi kwanakin baya. inda suka yi ta kame-kame na dubban bakin haure da masu neman mafaka a kasar. Mata da yawa a can gidan kason sun mutu wasu ta dalilin yunwa akwai mata masu cikuna irin 'yan Najeriya na 'yan Ghana da suke zuwa kuma babu laifin fari babu na baki ne suka yi wannan kamen. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla kamar da watakila wasu ku suka ji yau muna kasar Libya ne domin jin halin da 'yan Afirka da ke bida a kasar ke ciki tun bayan samaman da jami'an tsaron kasar suka yi kwanakin baya inda suka yi ta kame-kame na dubban bakin haure da masu neman mafaka a kasar. asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya ce daga cikin bakin haure da kuma masu neman mafaka da aka cafke da akwai mata 751 da kuma yara 255 lamarin da ya ce yana da matukar damuwa tare da kiran kasashen duniya da su ɗau matakin gaggawa a kai to domin jin halin da ake ciki a ƙasar ta libya shirin na afirka a yau ya jiyo ta bakin wasu masu bida a ƙasar da farko kuma ga abin da malam muhammad abdulkadir dumbaram wani ɗan nijar a ƙasar ta libya eh akwai kwanaki da aka zo aka kama yan uwa aka kakkama yan uwa da yawa da dama an kakkama kamar in ce kusan dubu kusan biyar ma an kakkama kuma idan ka ruga ma sai a halbe ka in ka tsaya ma ka kame ka kuma a karba talho a karbi kuɗi kawai akwai cin jari sosai a cikin harkokin mu da nan da yake mu mun cillace kanmu mun tsira kaɗan muka baro gurin sai da aka yi ɗan kwanaki kaɗan da suka dakata kaɗan kuma muka koma inda muke. gaskiya akwai kalubale da yawa haka eh mu wannan kira mu shine hukumomin Niger su sa baki ƴan uwan mu wanda aka kakkama a sake su kuma a turo dirgi a kai kowa da kowa ma gida dan saboda cin zarafin abin yayi yawa sosai yanzu a kan titi kana tafiya ma ana iya kwace maka ko kuma kana gida ma ana zuwa ana nuna maka bindiga a kwace abin da yake hannunka ko talfoni ne kudi ne duka a kwakwace kuma ta yi ba wanda zai ce kala wannan ba shine Karon farko ba da irin hakan ke faruwa ga 'yan afirka musamman bakaken fata a kasar ta libya tun bayan da kasar ta fada cikin rikici bayan guguwar neman sauyin da ta yi awon gaba da mulkin tsohon shugaban kasar mu'ammar gaddafi shekaru goma da suka gabata inda bakin hauren yanzu ke sindar kansu cikin halin su, suke fadawa hannun miyagun mutane sai an biya kuɗin fansa kan hakan ne kuma na ta bakin malam yusuf al-shabab aka baban yasmina wanda shi ma ɗan Nijar ne da ake wa lakabi da jakadan ɗan Afirka a kasar talibiya Libya wanda ke zaune a birnin Tripoli. Na kuma fara da tambayar sa kan halin da rayuwarsu ke ciki a kasar talibiya. Libya. To gaskiya rayuwa ta nan Libya sai dai a ce alhamdulillahi. to amma gaskiya jama'a suna cikin matsi don 'yan afirka ma gaba ɗaya za a ce niger ne nigeria ne togo ne 'yan ethiopia ne 'yan somaliya ne musamman irin kame-kamen da aka yi na ba gaira ba dalili. Shin takamaimai menene dalilin wannan kame-kamen ne? Eto eh gaskiya wannan kamu da aka yi an yi shi ne duk faɗin Libya a cikin tirifoli na aka gudanar da wannan kame-kame. To, su larabawan sai suka fake suna cewa suna kama 'yan gairar shari'a 'yan hijira gairar shari'a kuma sai suka dawo daga baya suna cewa suna kama mashaya ne suke kamawa kuma nan kuma ba haka ba ne. Wannan kamu da suka yi sun yi niyyar shi ne kuma su nuna ma 'yan kasashen Afirka cewa wannan ita fa Libya ba ƙasa su bace ko ba haka ba. Saboda idan kamu ne ake na masu laifi ko ko kamu ne ake na masu takardu zaka samu masu fosfor can wurin. Cikin an kama mutum ya kai dubu hudu ko dubu biyar zuwa dubu shida ma akalla ne zan maka na san kuma sai sun fi haka nan kan yan afirka babu waɗanda ba a kama ba yan najeriya ne yan niger ne yan togo ne yan ghana ne yan ethiopia ne yan somali yan sudan yan chadi babu yan ƙasar da ba a kama ba an kama su babu gaira ba da dalili saboda idan kame ne ake na yan kwaya ko masu laifi za a bari dai yayin da ka je wajen aikata laifi sai a kama ka a rufe ka a ce ga abin da aka kama ka da shi to amma kana cikin gida karfe ɗaya na dare ko karfe biyu na dare ko karfe uku a je a dira gidan ko a bige kofar da kuke ciki a je a kama ku kuma suna tahiya da shabab wanda zaka ga suna shi kayan mutane suna kwashe kayan mutane kuɗi gare ka ba a bari wayoyi gare ka ba a bari irin tele-tele wannan ke da kai ba a bari balis balis ɗin ku za a fashe su ne a ga abu mai kyau a kwashe kenan kaga wannan ba kamu bane aka yi na tsakani da Allah ni nan zan baka labari zan baka labari tunda muna da abokai da dama waɗanda aka kama a cikin wannan kamun da aka yi babu gaira ne babu dalili kuma an kama su an kai su can an rufe su zaka ga ba a kula da su abinci ma da ake ba su in aka ba su yau karfe uku na rana sai gobe karfe uku na rana za a ba su abinci to domin Allah da annabi wannan da me kama da mata da maza kuma mata da yawa can nan a can gidan kason sun mutu wasu ta dalilin yunwa akwai mata masu cikuna irin 'yan najeriya na 'yan ghana da suke zuwa wallahi tallahi kuma babu laifin fari babu na baki ne suka yi wannan kamen ya kamata idan an kama mutane a maida su su, an kai su an kimshe su can kuma daga baya sai aka dawo suna cewa duk wanda dan uwansu yake da alif biyar alif biyar shine kimanin jikka ɗari biyar sefa in kana da shi to za a hidda ka in baka da shi to sai dai ka zauna ka ci gaba da zama a nan gidan kaso to domin Allah domin annabi wannan kamu da aka yi da me ya kama da me za ku fassara abun kenan sun tashi neman kuɗi ne da 'yan kasashen mu na Afirka ba dan komai ba sun tashi neman kuɗi ne da 'yan kasashen mu na Afirka wallahi ba dan komai ba wannan shine kawai abin da ni na ɗauka. Malam Yusuf wani hali ne ake ciki yanzu haka bayan kame-kamen da aka yi? To, yanzu ƙura ta lafa kuma a nawo tunanin dalilin da ya sa ƙurar ta lafa kamin nan da aka yi mutane kasan sun yi zanga-zanga kamin da aka yi an kimshe su kai da kasan tumakai dabbobi aka kimshe su wuri guda mata da maza ga sanan shine suka yi suka yi mitin tsakanin su su mutanen da yake mutane sun yawa aka ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi sai suka yi mitin suka ce idan aka kawo musu abinci ma su ce ba su ci suka tada rikici a yayin da aka kawo musu abinci irin abincin nan da ake kawo musu suka tada rikici suka ce ba su so ƙarshe suka yi ta jefe-jefe suna jifa ikon suna menene ikon da suka ci ƙarfin ikon sai suka hito suka godo cikin gari ga sunan zaka ga bidiyoyinsa suna yawo a lokacin da abin ya faru suka zubu cikin gari mu dubban jama'a ne yan kasashen afirka gaba ɗaya ma wanda nake ce ma waɗanda aka kama suka yi to suka yi zanga-zanga da suka ci karfin ikon shine ikon suka bar su suka fice waɗanda suke can gidan kaso suna rufe su ba samu hita ba akwai waɗanda ma suka dan taimaka waɗanda kofar su bata wahalar budewa an bude su waɗanda ba iya budewa ba da yake kowa yana takan shi an bar su can gidan kaso mutane suka hito suka bazu suka bazu cikin gari da har yanzu magana da nake ma abin da ya shahi irin yan Sudan yan Somalia da yan Eritrea zaka samu akwai waɗanda an fashe musu gidajen su ba san ina ina ne za su je ba cikin mutanen da suka hito daga gidan kasan ma eh waɗanda suke da yan uwa ne sun san inda za su tahiya su ne suka tahi da yawa waɗanda suka hito daga gidan kasan ma mafi yawancin su ba su san ina ne za su ba sun dawo gidajen su sun iske an faffashe musu gidaje ga titi suke kwana bakin shaguna laraba waɗanda suke dan jin tausayi su ne suke dan kawo musu hobza eh, irin biredi da wasu abinci suna taimaka musu da shi Karshe daga baya suka ga bidiyoyi sun yi yawo ana ta yadawa irin abubuwan da suke yi ma mutane shine sai suka dawo suka daina kamen yanzu sun lafa ƙura ta lafa eh amma har yanzu a unguwa wata unguwa da ake ce ma girgarish can ne tushen kamen inda suka fara kamen har yanzu idan ka je zaka iske yan eritrea yan yan somaliya ne da bakaken mu dai yan afirka mu waɗanda ba su san ina ne za su ba wanda an fashe musu gidajen su dan sun shi gidaje na mutane har yanzu akwai masu kwana saman titi amma yanayin kame dai yanzu ƙura ta lafa za a cewa wani sa'in akan cewa ana irin wannan kame-kamen ne saboda akwai 'yan afirka da dama da ke shiga kasar ba tare da takardun zama ba anya lamarin bai rasa nasaba da wannan kuwa ba kamun takardun suke ba tunda ana iya kama ka da fasfor ɗinka kuma a yaga fasfor ɗinka a kama ka a rahe ka kuma a nemi kuɗi yan uwanka sai sun bada kuɗi a sako ka kenan kaga wannan abu ne wanda ya kamata shugabanninmu su yi tsayin daka su yi magana ya kamata in sasantawa za su yi magana da ƙasar nan ta libya to ya kamata su yi magana saboda ba don komi ba saboda mutane su samu incin kansu idan tsayawa za a yi a yi takardu tsakanin libya da 'yan ƙasashen mu ta afirka to a tsaya a yi mai takarda a tantance masu takardu da wanda ba su da takardu to wannan kame idan suka tashi ba ruwansu da mai takarda da kana da takarda baka da takarda kama ka za a yi a kai ka gidan kaso a rihe ka kenan kaga wannan abu ne wanda yake son dubawa ya kamata shugabanninmu su tabbatar da cewa wannan abu da ake mawa wulakanta mu da ake yi a matsayin mu na bakaken fata su kankan su ne ake wulakanta ba wai su ba mu kadai ba mu da muke talakawa su tunda mu 'yan kasashen su ne kuma bai kamata a ce sun ki hitowa su yi magana ba tunda Libya dai kasa ɗaya ce bai yiwa a ce duk fadin Afirka a ce kasa ɗaya tana wulakanta 'yan Afirka kuma babu shugabanni sun kasa hitowa su yi magana to a yanda suke da kungiya ma irin ta yawo wannan kungiyar nan ta yammacin Afirka nan to me amfanin ta tunda ba za su hito su yi magana ba ya kamata a ce nan ya kamata su nuna su da amfanin ta su to su yi tsawata duk wanda ya zo aiki ne ya kawo shi ya zo ya nemi ɗin shi ne. sanin kowa ne kasashen afirka da dama suna da jakadu a nan kasar libya kuma nijar ma na daga cikinsu ko kun samu ziyarar jami'an diplomasiyya na nijar a nan kasar libya game da halin da kuke ciki a gaskiya ba mu samu ba domin Allah ba mu samu ba ni dai ban ji ba kuma ban gani ba saboda shi abun duniya baya boyewa tunda kaga shi daga jakadan bangaren jakadan Najeriya da suka je an yi musu bidiyo har bidiyon an dauka an ce ga jakadan Najeriya ya je ya ziyarci 'yan Najeriya kuma mun gani mun ga bidiyon kenan kaga idan namu ya je bangaren namu sun je kuma da kaga mun gani to ba mu gani ba gaskiya kuma ban je ba kuma ban ga labari ban ji labari ba to kamar kila idan ba ku shaida musu halin da kuke ciki ba ba za su samu labarin abin da ke faruwa ba game da ku suna da labari sosai suna da labari tunda muna kai kukanmu tunda kuma suna ganin jawabanmu ba dan ba su gani ba bangaren ambasad na nan libya kuma ambasad na niger suna ganin jawaban da muke yi ba wai ba su gani ba suna gani sosai duk wani shiri da muke yi akan harka abin da ya shafi 'yan mu wallahi tallahi suna gani shi kan ni yusuf al-shabab kan abba khalid abba khalid ma yana zuwa ita can ambasad din tunda yana da kusan alaka ma da su akwai baba ambuka akwai su idris madaki akwai irin su sale boza duk abokanmu ne wanda muna gudanar da shiri kan abin da ya shahe 'yan ƙasarmu na Nijar muna gudanar da shi da irin matsaltsalin da muke fama da su kuma sun sani sun sani suna gani sun sani tunda shi abu wanda yake faruwa a cikin Libya ba ɓoye ba ne da irin isar da saƙonmu da muke da kira da muke yi gare su da kuma abubuwan da suke faruwa wallahi duk sun sani suna da labari to ba mu san menene ba ya kawo haka jinkiri na rashin ɗaukan mataki da suke yi To kamar ku wani kira ne kuke da shi game da wannan lamari musamman ga hukumomin kasashen naku? To mu gaskiya taimako ma sosai saboda kamar yadda na faɗa maka kaɗin faɗin Libiyan nan faɗin Libyan nan ko jihohin Libya guda shida nan da Libya take da shi kan cikin birane kan biranen ƙauye duk wanda ka ce ma Yusuf al ya sani yana gani na a cikin yanar gizo iya gwargwado ta hanyar waƙa, ta fannin waƙa, ta fannin bayanai ina isar da sako a zuwa ga shugabanninmu ina kiransu baya ga haka ina da abokan mu wanda muke gudanar da wannan ayyukan kamar irin su Idrisa Madaki irin su Baba Ambuka irin su eh, Sale Boza irin su eh, shugaban matasa wani wanda ake cewa Abba Khalid shugaban matasa shi ma abokin aikin mu ne duka waɗannan mu matasa ne waɗannan 'yan Nijar ne dukan mu gaba ɗaya kuma muna gudanar da jawabanmu ta hanyar isar da sako muna da shafi-shafi wanda muke isar da sakon mu a wajen shugabanninmu kuma mun tabbatar da cewa wallahi tallahi ko da shi shugabannin mu ba su gani wasu makarraban su na gwamnati suna kallon irin jawaban da muke yi amma kawai dai sun yi burusu ne sun kyale saboda mutanen nan da na zana maka abokanai na ne a kowane lokaci zai wahala a yi sati ma ba mu gudanar da wani jawabi ba kan matsalar da muke fama da shi a cikin kasar nan ta Libya amma wannan taro abin da ya faru wallahi ni dai a tsince an ji labari an ce gashi an zo dama dama eh, safara ne ambasada ne wani ya turo wakilin shi na Najeriya ya zo ya yan Najeriya halin da suke ciki irin kamun nan da ake musu amma a ce shugabanninmu wani ya hito ya yi magana babu shi ko daga bangaren Nijar ni kaga dan Nijar ne amma na ji ciwon a ce babu wani namu wanda ya hito ya yi magana kai mutanen nan me suke fama da shi ke wata matsala suke fama da ita bari mu je mu duba mu gani hukumomin nan kuma idan aka tashi za ka ji an ce tsakanin Nijar da Libya akwai dangantaka idan akwai dangantaka kenan ya kamata a ce mu mun gani a ƙasa ya kamata a ce kafin a yi wannan kamen mawa. sai da shi wannan shugaban riƙon ƙwarya na Libya ya je Nijar ya gana da shugaban ƙasar mu amma duk da haka nan sai na ga kamar a banza kamu bai hana su kama mutane ba su wulakanta mutane. To masu sauraron mu karshen shirin kenan a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. ne Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. to da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya na wannan safiya to amma da kimar sauran 'yan daigoki kaɗan hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu da gaske labaran da aka riga aka saurara iran ta amince da komawa tattaunawar biyanna a ƙarshen watan nuwamba da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da ƙasar ta cimma da manyan ƙasashen duniya a cikin shekarar 2015 mataimakin ministan harkokin wajen iran ne kan harkokin siyasa ya bayyana hakan bayan ganawarsa da mataimakin babban jami'in kula da manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar turai a birnin bruxelles ali hibageri ya gana da babban jami'in harkokin wajen kungiyar ta iyu e ne enrique mora a ranar laraba shi ma'ana sa bangare enrique mora ya wallafa a shafinsa na twitter cewa sun yi tattaunawa mai ma'ana da iran yayin ganawar tun da farko a ranar talata ali bageri a cikin wani sakon twitter ya jaddada cewa iran ta ƙudiri aniyar shiga tattaunawar da nufin ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana halin da kasar afghanistan ta tsunduma sakamakon shishigi na ƙasashen ƙetare ya danganta hakan da shiga yakin da amurka ta yi a ƙasar ta afghanistan yau da shekaru ashirin da suka gabata bisa fakewa da yaƙi da ta'addanci to da wannan zamu karkare sai Allah ya mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you